na'am bismillah wa salatu wa ala rasulillah daga cikin nau'ukan tawakkali kashi na biyar a cikin aqida zamu tashi akan at-tawakkul nau'ukan ibada na kashi na biyar shafi na 59 an ga wajen shafi na 59 at-tawakkul malam yace at-tawakkul huwa al-i'timadu ala Allah subhanahu wa ta'ala fi jalb al tawakkali shine dogaro ga Allah madaukakin sarki wajen janyo abin ake nema wa zawalil makruhi ma fi'l al asbabi al ma'zun fiha da kuma kawar da abin ki tare da aikata sababin da aka bada izini akai mana an bada izini ne abu hanyar halal wajen janyo arziki wajen janyo ilimi wajen janyo kaza duk abinda kike so ki samu sai ki tawakkali ga Allah ki ma hanyar da Allah ya ce a wajen samun abin da kuma kawar da ainihin wato abin ki ta hanyar aikata duk wani sababin ko dai sababin kubuta daga abin ki ko sababin janyo abin da ake so ana fahimta yawa mana bazil asbab zai yiwuwa yanzu kina so ki samu ilimi sai ki kwanta akan gadon ki ki lankwashe kafafu da hannun ki ce Allah ya baki ilimi ba tare da kin je makaranta ba zai yiwu kina so ki samu arziki ba ki tashi kin nema ba kina da kwance kin lambata kafa zai yiwu Allah ya baki sai kin bi sababi yawa kamar a samu mace ce ita ba ta da wani abu da kike so face da tana so da amma an ce ga miji ki aure ta a ni ba na so ba zan yi aure ba kana sha a ruwa ba zai yi ko ga sai an bi me sababi Allah subhanahu wata'ala shi yana amsa addu'ar wanda ya roƙe shi ne kuma ya bi sababin karɓan addu'a shi sa ai shari'a ta zo da ba aka ce adab ladabi na karɓan addu'a annabi ya nuna mana a hadisi ai domin ya ce sun ma zakara rajula ko yudilu safara ya mudda yadayhi ila sama duk wannan adab ne ai an fahimta wannan illar da ta sa ba amsa addu'arsa ba na cin haram da ciyar da shi da shayar da shi da haram ai ta da sababin amma duk sababin karɓar addu'a ya tsawo ya cika su shi matafiyi ne ana masa addu'a matafiyi sannan ya wahala a ce ki mutsar ne amma yi jibin mutsarra ibada abu sannan ya daga hannunsa ya mudde da shi ila sama ya kulu kuma ya ce ya rabbi faɗin ya rabbi wannan kalma bi ya cika to amma sai dai kashi akwai virus wallahi wa guzziya bil haram gaba daya domin ya ce mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa guzziya bil haram fa Allah ya tajaba lahu kun ga an samu matsala ne a adam da amma da a ce ba wannan tabbas Allah zai amsa addu'a shi to shi yasa kullum mu zamanto masu tsarkake abincinmu da abin shanmu da tufafinmu wallahi na faɗa muku malamai na cewa wani lokaci sanda kike addu'a Allah yana kin karban addu'a ki kila saboda dan kwalin da ke kan ki na haramun ne dan kwalin nan kadai zai iya ba a sha addu'a ki ba kila hijabun jikin ki kila zanin da kika daura kila sanda kike addu'a takalmin ki kila zoban ki wallahi kadai sai zama matsala to mu yi iya bakin kokarin mu ya zama galibin zaton mu na abin da muke ci muke sha ya zama halal ne in aka roƙi Allah shi ko Allah zai amsa domin ya ce wai za su salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wata da'i da idza da'an fala yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum turshudun ya amsa ki cika kaida ki gani da yanayi na talautuwa gare shi domin shi ne mai arziki ne mai bada ba. wani labari ina ji kaman ko na tura muku shi na wani malam bala da wani dan ke ba da labari a jihar lagos bai rabe ne kun gani malam bala bai da wani buri fa ya je maka da an tambaye shi me kake so in addu'a zai ce maka yake so kuma Allah ya turo wanda zai kai shi maka wanda ma ba musulmi ba to shi haka Allah yake mai kyauta da tsari saboda kada kane yana sai da kankana suka zo aka yi abin da aka yi aka kai shi kafin ya dawo maka aka ce bai kamata a ce alhaji ya dawo bai da gida ba bai kamata alhaji ya dawo bai yana tura baro an bude mai shago an zuwa masa kaya har da jari shi kenan an wuce wurin ki gaggata Allah ki gani ina kyautata zaton a ta sai da kankana wahala yake ci a kanta halaliyar sace yake zuwa da gumunsa Allah kuma ya fito masa da hanya Allah ya karba addu'a shi idan Allah ya tashi amsan addu'a ki wallahi mugu ma sai ya biya miki bukata ba ma sai kaza ba na ba ku labarin wata mata ita ma So da haka mu ta Allah kuma kan mi gaggawa magana mu muna da gaggawa ne so muke ya sha yanzu ma da niyyar mu yi haƙuri mu roƙi Allah mu jira wa biyan bukata ko yanzu ko yanzu ma Allah zai yi shi san yaushe ne ya zama mafi alkhairi Allah na nasbi ba ke ba da Allah ce menene wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun shi ne sani ai amma ke ki sani ba amma na ki fada kukan kawai ki fada mai shikenan an wuce wurin an gani Allah ya mace mu saboda haka wannan gaba ku kula da ita shi sa a ƙarshe ce ma'a fi'ilil asbab ko sai an bi sababi yace wa tawakkulu ala Allah ta'ala min a'zami anwa'il ibada tawakkali ga Allah na daga cikin mafi girman nau'ukan ibada wa qad ja'alahu Allah azza wa jalla shartan fil iman Allah ya sanya tawakkalin ne ya zama sharadi a imani fa qala sai Allah madaukin sarki yace wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin dangane ga Allah to ku dogara gare shi shi kadai in kun kasance mummune na gaskiya mumina ta gaskiya tana dogara da Allah ne ba da wani dan adam ba ba ta dogara da boka ba ta dogara da malami ba ta dogara da wani mai ƙulumbuki an gane ko ko ɗan duba a tana dogara da Allah ne subhanahu wa ta'ala man tawakkala ala Allah kafa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ya isan masa akan komai wa waqahu kuma Allah zai tsare shi wa razaqahu Allah zai azarta shi wa nasarahu kuma zai taimake shi qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa wa qala ta'ala Allah mai girma da daukaka ke cewa alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum ku tuna da munafikai da suka ce wa sahabbai ga mutane nan fa sun taru za su kashe ku za su yaƙe ku shine Allah yake bada labari anan yace su sahabbai su ne waɗanda mutane suka ce musu mutane anan annasu ana nufin munafikai su suka ce musu innan nasa annasa nan kuma kafirai da yahuda an haɗe don a kashe musulmai kad jama'u lakum sun taru fa dan su kashe ku fa za su yaƙe ku ku ji tsoron su fakashawhum suna da makamai suna da kayan yaki, suna da tankoki suna da kaza da kaza wannan maganar da suka faɗa munafikan su kuma mummunan faza da hum imana sai ta ƙara musu imani kawai eh me ko su ji tsoron sai suka ƙara samun imani wa qalu suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla da abin dogaran mu shine Allah ke ma ki roki Allah ki dogara gare shi akan al'amuran ki zaki ga Allah zai baki mafita fanqalabu bi ni'matin min Allah wallahi sai Allah ke sai suka dawo da ni'ima daga wurin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ba su nasara kuma suka zo da ganima ma wa fadl da falala ta Allah subhanahu ta'ala. lam yamtaskum su babu wani mummuna abu da ya same su a cuta wattaba'u ridwanallah suka ma biyar dar Allah subhanahu ta'ala? wallahu dhul fadli azim Allah ma'abucin falala ne mai girma malam ya ce wa kullama qawya imanul abdi duk lokacin da imanin bawa yayi karfi to qawya tawakkuluhu ala rabbih wallahi tawakkalinsa ga ubangijinsa zai ƙara karfi karfin tawakkalin ki yana da karfin imanin ki ne wa idza da'ufa imanuhu amma idan imanin naki kuma yayi rauni da'ufa tawakkuluhu tawakkalin ki ga ki sai yayi rauni wa man tawakkala ala Allah ko wa man tawakkala ala ghairi Allah ko duk wanda ya dogara ga wani Allah to khazila ko khazila wa kafir zai tabe kuma zai yi hasara zai kaskanta Allah ya tsare mu ya kare mu aka mu dogara ga Allah Allah shine komi idan kika rike shi wallahi kin ci nasara kin rike tushe amma in kika rike wannan Allah to ki tabbatar da cewa ko reshe ma baki rike ba ganye kika rike wallahi wanda ne mafi sauƙi yanzu nan sai ki tsinke saboda ka rike Allah a dogara ga Allah a ƙara imani malam yace a kasamu tawakkuli ala ghairillah rabe-raben tawakkali ga wani Allah iri-iri ne Ya ce wa tawakkulu ala ghairillah isman tawakkali ga wani Allah ya kasu kashi biyu ahaduhuma na farko shine at-tawakkul fil umuri allati la yaqdiru alaiha illa Allah dogaro ga wani Allah akan abin da babu wanda zai iya yi sai Allah an gane ko ya ce kallabi ne ya tawakkalu na alal amuwati kamar waɗanda suke dogaro akan mamata wagitu da tsagutai fi husuli matsalibihim wajen neman abin da suke so minan arziki na arziki wal hafi wal hizbi wal nasr na kariya da taimako da agaji wa shafa'a da ceto fa hadha shirkun akbar malai yace irin wannan tawakkali shirka ce babba li'anna hadhihi al umur domin irin waɗannan al'amura gaba so na hawi da makamantansu la ya ƙadiru alaiha illallahu ta'ala babu wanda zai iya yi in ba Allah ba wane ne zaki nemi agajinsa ya taimake ki ya tsare ki azarta ki eh wa zai cece ki in ba Allah ba duka Allah ne yake wannan amma sai ka ce mai ya maka saboda mutum ya fada Allah ya tsare mu wasani nau'i na biyu at-tawakkul fi al-asbab adh-dhahira tawakkali ga Allah a cikin sabubba na zahiri sabubba na zahiri al'adiyya waɗanda suke na yau da kullum na al'ada da aka saba gani kamar sai tawakkalu ala makhluqin fi ma ja'alahu Allahu bi yadihi kamar wanda zai dogara ga wani abokin halitta cikin abin da Allah ya sa a hannun wannan abokin halitta ina so in ga shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ba yadda zan ganshi amma ke kina da hanya saboda Tinubu wanki ne Tinubu babanki ne Tinubu kanin kaza ne misali nake baki a ah, Tinubu wani kaza yanzu kai ba kina da dama ba a hanki sai biyo ta hannunki wannan abin da na biyo don ki taimake ni in ga tinubu ba za a ce ban yi tawakkali ga Allah ba kuna lura yawa a wani abu ne dan adam zai iya yin sa ni kuma dan ba iya ba yanzu amma kuma ni ma zai zagayo akwai abin da zan iya yi za a zo a dogara da ni an kuma fahimta to abin da ba za ki iya ba sai kika dogara da wata dan ki cimma wannan abin ko da wani bai saba ma tawakkali ba bai ci karo ba ba laifi bane dan dan adam zai iya ina fata ana fahimta an gane ko ana yin haka sosai yaushe ne wani ya turo mun voice misali to zan baku a voice din kawai da ya tura mu abokin sai aka tura ma wanda aka tura voice din sai ya turo mun voice din kawai sai na saurari voice din ba na ba ake nema ba kawai ya ce awa na wani da Allah ya taimaka mun eh, yaro ne kanina yana neman admission a Saudiya a recommendation ne sai ake so da Allah ya za a yi an ce ma Ibrahim Almadani ya zai iya kaza kaza inda ko ka san shi yadda naga kuna dan hudda ko za ka dan taimaka mana ya ba mu sassiya sai turo mu abu yanzu wannan abun me yake sunan shi ai tsanantuwa ne ina fata ana fahimta ban ma san waye wancan ba kawai tunda na ji wancan kawai sai na ce a zuwa an sa kawai ba shi kenan ba so irin wannan shi da ya wannan ba za a ce ya je nema da kanshi ya tawakkali ga Allah zai samu Allah mai badawa ne Allah zai iya bashi ko bai dogara da wani ba to wannan dan adam zai iya yin irin shi ina fata ana fahimta bai saba ma ka'ida ba babin tawakkali na abin da dan adam zai iya ina fata ana fahimta malam yake cewa minan rizki kama daga arziki ila arziki ake nema aka bi ta hannunki au daf'il adha ko da wata cuta wani ne za a cutar da shi ya biyo ta hannunki dan a tun kuɗa abin na'am kamar an canza fasara ko wala banji eh eh eh wanda muke juz ne a ah, yi ah allazi yajuz ne ki lura da kyau bari mai maimaita miki da kyau kiji wa tawakkul Sani da ake magana ki duba nabiyin ki karanta nabiyin na farkon kin fahimce shi ko sai aka ce at-tawakkul fil asbab adh abubuwa na zahiri an gane ko al'adiyya na yau da kullum kamar neman taimako duka da ake yi kawai da buga wayannan misalan kamar ya tawakkalu ala makhluqin fi ma ja'alahu Allah bi yadihi ay bi yadil makhluq din cikin abin da Allah ya sa a hannun wannan abokin halittar kika dogara da shi tun da ai ma'ana kamar da zai ce sai na dogara da ke saboda ke kin san tunubu bukata ta za ta biya ku fahimci maganar ban dogara da wani ba sai da ke saboda ni kuma na dogara ke din kina da tare da tunubu misali kuna fahimta yace min arziki misali kamar daga arziki ina neman arziki a wani aure na kasuwanci ko na kaza wani abu da ake bada wanda shi wannan abin dangin arziki ne kuna fahimta kila kwangila nike nema akwai arziki a ciki ba to a hannun wani yake wanda shi zai sa a bani ko kuma shi ne zai bada sai na dogara da shi saboda na san shi ko saboda yakin san shi na biyo ta hannunki wannan tawakkali sunan shi amma abin a hannunki Allah ya sanya ke ce za ki ce a bayar kuma a bayar yace zaki hana kuma a hannu misali yace au dafil kaza ko tun kuɗe cutarwa sai a dogara da wani ina fata ana fahimta na ba ku labarin wanda ya dogara da a wannan babin fa ba wancan na farkon ba yau dan kakku hada abu <laughs> eh wancan lamirin da baki kula da shi ba malama ya sake tunanin ko an koma wancan ai zamirin yana koma zuwa ga fi ma ja'alahu Allahu bi yadihi wannan ha'un din zamirin makhluqin ne an fahimta wanda ya dogara da sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi akan ka a rubuta masa wurin sa lokacin da malam nasu ne ke rubuta wurare a nan ga jihar Kaduna ya dogara da sarki amma bai san ta hanyar da zai ya ga sarki ba sai ta hanyar wani na kusa da sarki na kusa da sarkin ma ba a da za a ganshi ba sai ta hanyar wani malami shi to malamin ni ina kusa da shi aka ce a biyo ta hannuna <laughs> wallahi aka wallahi ni dai a wannan ne na ga da miraran a fili ce haka Allah ya kyamu shi a wanda na sani ni ya ban san kowa ba ban san surusu ba ban san malam nasiru ma ban san shi ba ya rashi kira ya sanni a to zai ya sanni? na ba komai Allah da Allah zai dawo da shi <laughs> yaushe ne ina amfani da ko sai na ga ya turo mun sabo shi malam nasiru wallahi an turo sabon kuma nan ne mun abin na rasa na goge ne ban sani ba garin sauri inda mai aka yi nan ina da kontakt din shi gaskiya da gaskiya zan koyi muku ba amma ba ma magana na san kuma a munasabar da yawa za mu iya haduwa amma dai wai irin ya san da na san shi gaskiya ban san shi bai san wani dai haka zan ce kawai <laughs> sai aka ce ko ba wani bane fa duk wanda za ku ji na faɗa muku sunansa za ku ga kawai mutane ne a diyun kawai in kika ɗauke shi malam nasirin da shi sunu sulami da sun su ne kawai ci ga da za ki fitar amma waɗanda suke mu a tsakiyar mu ba kowa ba ne a idanun mutane eh haka dai shi na wannan gari wallahi shi ne kamfanin mai abin shi bai san ba yaransa a wurin sana'ar shi a kamfaninsa su ne kallena sai suka zo suka ya turo su gurina wallahi ko su suka gaya mai ina da alaka da wannan shi wannan malamin shi ne abokina shi kuma wannan malamin yana da alaka ne abokantaka da ya sunan wannan sai dan kanan ne sunan shi ne naziru sarkin waka wallahi to kun ji wallahi wai naziru sarkin waka to saboda haka shi naziru sarkin waka shi ne yake kusanci da sarkin Kano zai kai magana so ni yanzu na san malamin shi kuma malamin ya san naziru naziru ya san sarki wallahi haka ake a saurara suna zuwa suka yi magana sai na daga waya na kira shi abokina na sa hansuri ma ne mai bayanin da suke min a yadda na fahimta ya ce da sai buga waya nan tashi a gabanmu <laughs> shi ma ya kira naziru naziru ya ce gasu ga sarkin kano a ghana suna tare yanzu nan zai sallami wasu baki zai kuma gan shi zai mai magana ka duk yadda aka yi an gama a saurare shi ko cikin daren nan zuwa gobe da safe daddare suka zo wallahi da safe kawai sai ya bugo da albishirin ya masa magana a cikin daren sunusi ya kira malam nasir rufai a gurin da ba a rusa ba kenan har yanzu ana na ana ci gaba da sana sai da ya zo ya mun godiya ya yi godiya da baki amma bai yi godiya da eh <laughs> Allah shirya da mu ta kusa haka ake yi akwai waɗanda yanzu in suka zo suka yi karatu yanzu wannan karatun sai a ce to wannan karatun kin gane yayi eh, kin gane kin ji dadin shi to ya kamata ki appreciate haka ake yi ko ba ka suke ba kafin ku ce me sai ku rufe kudi ya taru su aka suke yi Allah ya shiryar da mu alwin jama'a kan mu sauka akan karatun mu da nake so nuna muku shine kada wani ku ga ya dogara da wani dan adam ku ce yayi shirka kun fahimta ku kalli abin kawai cikin abin dama dan adam ne zai iya yi to ba shirka bane dan adam ba zai iya ba wannan haƙƙin Allah ne to wallahi ba wanda zai ce ba shirka bane wannan shirka ne an fahimta da kyau to saboda haka shi yasa nan ya fi bada wannan misali yace fa hadha nau'u shirkun khafi irin wannan sunan shi shirkun khafi amma huwa min ash shirkul asghari yana daga cikin wato shirka karama wa amma tawakkulu shakhs amma dan adam yayi tawakkali ko tawkil ne ko wa amma tawkilu shakhsin fi fi'li maqdurin alayhi a wakilta wani wajen ya aikata abin da zike da iko ya iya aikatawa din fa hadha ja'izun wannan ya halatta walakin laysa lahu an yatawakkala alaihi amma bai kamata dan adam din ya dogara 100 bisa 100 da wannan din ba wa in kana wakkalahu ko da an wakilta kadan ko ya wakilta wannan to kare ya dogara 100 bisa 100 domin dan adam ne kawai yana iya faruwa bal yatawakkalu ala Allah ka dogara ga Allah wa ya atamida ala maulahu dogara ga majibincin al'amarin ki fi tasiri ma wa kalahu fihi wajen ya sauƙaƙa miki abin da aka wakilta ki da shi an gane ko filin asbabi la yunafi tawakkul aikata sababi ana ki ba hanyar sababi bai nuna cewa baki tawakkali ba ni ne nan nazo ne fakin din mota ta waje? sai na bar ta a buɗe Allah za ya dauke kuma za dauke ba amma sai in kulle ta sai in sa ci in sa komai sai ce na yi tawakkali wannan shine daidai to da kin kulla abinki ba shi ke nuna baki da tawakkali ba annabi sallama da aka tambaye shi a daura dabba a dogara ga Allah ya ce a daure ta sannan ya tawakkali ba wai a fata a daura a fata ba haka da daddare ki kulla kofar gidanki ki kasa kata sannan ki je ki yi tawakkali ina fata an fahimta Allah ya fi mu yanzu nan na tana da wata fatawa da aka mun ta kai wata uku fa ina ga biyu akan akan kulla kofar nan ko mun ba da an sabuwar wallahi Allah ya fi mu ku yi haƙuri kuma ɗaliba ce a nan majalisar gaskiya saboda tsaro na a shi tsaro a inda yana babu tsaro akwai abubuwa ya kamata in yi bayani sosai ina so in koma in ji mai tambayan cikakke don ka samu kuskure amma dai akan irin wannan so annabi ce ya a kulle sannan a wakali. alaifi bane an fahimta to menene wannan Ya ce annasu tijaha al-asbabi thalathati akthar su mutane dangane da sabon ba sun kaskashi uku minhum man yankiruha akwai wanda yake inkarin sababi wani ke yadda wai ake sai ta hanyar wani zai samu biyan bukata ba shi bai yadda ba da yadda a ake sababin kaza kaza bane akwai mai inkari wa yara anna fi'laha yunafi tawakkul sai har ma yana ganin aikata wannan sababin yana kore tawakkali za a ce abe dogara ga Allah ba fa hadha jahalun azim malai ce wannan jahilci ne mai girma wa da'afun fil aqal kuma rauni ne a cikin kwakwalwa wa minhum man ya'khudhu biha wa ya'tamidu alaiha akwai wanda yake rike sababi yana kuma dogara da sababin wa hadha shirkun yunafi aw yanqus at-tauhid irin wannan dogaran da ake akan sababi 100 bisa 100 mutum ya ji cewa kawai kamar yanzu jarabawa sai mace ta ji cewa ko namiji ya ji ai tunda da yayi karatu ko sai ya ci jarabawa wannan ba daidai bane kin yi karatun sababi ne eh to roki Allah kuma ya dace ki dace amma ki a kin da dai ai na ci na yi jarabawa ai na yi kaza wallahi kin da na amsa sai na ci ba a san haka malam ya ce wa minhum man ya'khudh bil asbabi akwai daga cikin mutane wanda yake rukon sababi wa ya tawakkala ala Allah amma duk da haka kuma ya dogara ga Allah wannan ajin ya kamata mu shiga dukan mu na ukun nan ya ce wa ya'lamu anna sababa la yufidu illa bi idnillah ya kuma san cewa shi sababin nan ba shi da amfani ba sai da izinin Allah eh ko da kin bi sababi to Allah ne zai yarda abin ya faru وهذا هو الحق الذي سار عليه الأنبياء وأتباعهم بإحسان wannan shine gaskiyar da annabawa suka tafi da mabiyansu da kyautatawa Allah ya samu na cikin su na'am